wata rana sa'ad da yesu yana koya wa mutane labarin mulkin allah wani mutum sunansa nikodimu yana nan yana kasa kunne gare shi mutumin nan yana da girma kwarai da gaske wurin yan uwansa mai son addini ne kuma ya tsammaci ya rigaya ya zama mai adalci ko sai dai yana so a ƙara koya masa maganar mulkin allah da dare ya yi sai ya nufi wurin yesu ya ce masa ubangiji mun sani Allah ne ya aiko ka don ka koya mana amma Yesu ya sani Nikodimu bai zama mai adalci ba komi addininsa ya iya duba cikin zuciyar kowane mutum sai ya ce masa in ba haifi mutum sau biyu ba ko ganin mulkin Allah ba zai yi ba in ba haife shi daga bisa ta wurin ikon ruhu mai tsarki ba ba zai iya shiga cikin 'ya'yan Allah ba Nikodimu kuwa ya damu domin bai gane azancin wannan magana ba sai ya tambaye su ya za a haifi mutum sau biyu yesu ya amsa kada ka yi mamaki abin da aka haifa daga wurin jiki jiki ne amma abin da aka haifa daga wurin ruhu ruhu ne nikodimu tilas a haife ka daga sama har a wani lokaci na yanzu ma akwai mutane da yawa masu irin hali na nikodimu suna bin addini har sukan sa zuciya ga kiyaye waɗansu al'adun addininsu sukan manta mulkin allah mai ruhaniya ne kuma ƙofar za a shiga cikinsa mai ruhaniya ce ta wurin haihuwa kaɗai ake zama mutum Haka nan ne kuma ta wurin haihuwa kaɗai ake shiga cikin 'ya'yan allah wato haihuwa wadda ke daga sama in ba mu shiga cikin 'ya'yan allah ba za mu riƙa zama cikin duhu in mun mutu za mu tafi wurin da ake hukunta masu zunubi Allah yana da tsarki ƙwarai da gaske yana jin kyamar zunubi sa'ad da mutum ya samu sabuwar haihuwa daga sama shi kuma zai ji kyamar zunubi al'adun zunubi sun kakarye a cikin littafin Allah akwai wata magana da ta ce gursuna wadda ta yi wanka ta koma ta birkiɗa cikin laka don me takan koma wurin laka domin tana son lakar ai halinta ne amma tinkiya ba ta son laka inda ana iya sa zuciyar tinkiya cikin alade ai shi alade ba zai ji daɗin laka ba sa'ad da muke samun haihuwa daga sama nan da nan za mu sami hali daidai da na Allah ta yaya mutum zai sami hali daidai da na Allah Yesu ya ce ina tsaye a bakin ƙofa ina ƙwanƙwasawa in ka buɗe ƙofa sai in shiga yesu yana ambaton ƙofar zuciyarka ne allah ya ce duk wanda ya karɓi yesu nan da nan zai samu izini ya zama ɗana wannan zai sa ka shiga cikin 'ya'yan allah har ya kawo maka rai na har abada in kwa baka da haihuwan nan daga sama za ka hallaka ba shakka kada ka ƙi wanda yana tsaye a bakin ƙofa yana ƙwanƙwasawa. sai ka karɓe shi yau ɗin nan yanzu yanzu